yan dubul konkura kwamfala kala biyu muka saka kwamfala farko ta bisa gudunmuwar da yan jarida za su iya kawowa wajen rigakafi da kokowa da al'amarin tsauraran ra'ayi mai murzunawa kwamfala ta biyu tukuici ne na musamman da ya danganta da aikin jarida na bincike kwamfalar ta shafi dukkan yan jaridar nijar. muna da ci gaba da karɓar takardun shiga kwamfalar har ya zuwa 20 ga watan da muke ciki inda daga bakin 25 ga watan za mu girka alkalan da za su kula da fitar da sakamakon takardar bayani kadai ake bukatar dan jarida ya cika ya gamo da kofin katinsa ta dan jarida da kuma tsarabar da ya rubuta ta hanyar da ya bi ya inganta ta yanzu dai ba za mu iya cewa ga adadin waɗanda suka buƙaci shiga kwamɓalar yake ba domin wurare har biyu ne muke karɓar takardun a nan cibiyar tamu da kuma a can harabar ministan sadarwa a nan dai muna da kimanin takardun takardun tambaya guda goma sha biyar a can ma akwai wasu incin gudanar da aikin jarida a niger ya soma samun ci gaba daga shekara ta dubu da da dari tasa'in inda babu wani inci sam yau muna cikin halin da jaridu suka yi yalwata sosai ga talbijoji ga rediyoyi da kuma na bisa yanar gizo suna aiki ne bisa dokar da ta kayyade gudanar da aikin jarida cikin rudun da doka mai aya sufuli talatin da biyar ta watan juli shekara shekara 2010 ta zayyana. Wannan doka mai kayyade hanyoyin gudanar da aikin 'yan jarida mun gano da akwai wasu kurakurai da ya kamata mu gyara. Domin dokar bata fassare a yadda ake tsare dan jarida na abi wanda ke cikin babin da aka ige daga hukunci. Bayan wannan akwai kuma halin yadda dan jarida ya kasance ciki ga gudanar da aikinsa. Har yanzu ba mu ga an rattaba hannu ga yarjejeniya ta bisa convention collective executive akwai wasu gyare-gyare da ake nan ana yi a fadar ministan mai kula da sadarwa muna fatan nan da 'yan kwanaki masu zuwa da dukkan wa'anda lamarin ya shafa za su amince su sanya hannu a kan yarjejeniyar domin a samu a sanya 'yan jarida cikin hali mai kyau na gudanar da aikinsu duk yadda muke da sharɗin aiki inda 'yan jarida ba sa bisa kyakkyawan yanayin aiki to wannan inci na da hazo